الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بداية دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau laraba muna sha tara <clears throat> ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da 14 ga watan 6 meladiya shekara ta 2017 eh, insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu ci gaba da tafsirin kamar yadda muka saba sai dai kafin nan jiya mun yi magana cewa akwai khatima wato rufewa da shi mai littafin ya yi da nasiha zuwa ga su musamman malamai masu karantarwa wani littafin da muka karanta jiya kusan na ƙarshe-ƙarshe wadda ake ce masa eh, fatawa kibarul ulama fiye kama sura na sheik eh, abdullahi bin eh, abdurrahman ashatri yana jin ba ta lokaci ba za mu karanta 'yar wani nasiyan da ya kawo sai mu shiga gaba da tafsirinmu da ayoyin da muke fassarawa gwargwadon fahimta Ba'an Allah ne yake cewa yunasif an aktima hadhihi risala bi nasihatin thanina yace ya kamata in rufe wannan littafi da wata nasiha mai tsada wanda ya wannan nasiyan da zai rufe da ita shi ma da nasiyan wani malamin da ake ce masa ashek eh, abdallah bin abdurrahman assad ah, ga abin da nasiyar take cewa take yake cewa alwajibu ala kulli alimin ittiba'ul kitab wasunna. sunnah la qawla fulanin wa fulanin minan Ya yace abin da ya zama wajibi akan kowane malami shine bi hukuncin Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bin ra'ayin wani malami ko wani malami ba daga cikin mutane kowa an wajabta masa yayi aiki da umarnin Allah da haninsa da umarnin manzon Allah da haninsa ba umarnin wani malami ko hannun wani malami da ra'ayinsa ba ya kawo ayan ƙuran da Allah ke cewa wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin ila Allah wa rasuluhu amuran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله يتشي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأس الله ورسوله فقد دل دلالا مبينا الله يتشي بيداتي dace نمجبا ko mumina mace idan Allah da man sanya hukunci akan abu cewon haramun ne wani kuma da ra'ayinsa ko da ra'ayin wani malami ya ce halal ne mumini baya haka Allah ya haramta abu manzon Allah ya haramta abu hadisai karar sama da 20 sama da 20 majoritin ma cikin Buhari da Muslim haka kawai da ra'ayi wani malami ya zo ya ce wannan abun da manzo Allah ya haramta ko Allah ya haramta ya ce halal ne da ra'ayi ko ra'ayin wani malami wannan ba aikin mumini namiji ko aikin mumina mace bane shine Allah yake cewa duk wanda ya haka to ya saba ma Allah da manzonsa wanda ya saba kuma wa man ya sallaha wa rasulahu duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa faqad dalla dalalan mubina wannan ya bata bata a fili ne shi bacecce ne an gane tayyib Ah, ya sake cewa falawa rabbika ya sake kayan falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ta قديت sallimu taslima. Allah ya ce yana rantsuwa da kansa don shi ne Ubangijin manzala Rabbi rabbika, cewa mutane ba za su zama masu imani ba, sai sun yadda da abun da kai manzon Allah ka hukunta. Hatta yi hakima su za manzala ne mai hukunci, in manzala ce abu haram ne, to kowa sai da haram ne manzala ya hukunci. in madala ce abu halal ne shi kuwa ya ma halal wato kenan manzala shine alƙali kuma thumma la yajidu fi amsim harajan ba za su ji kunci ko su ji kyaman hukuncin da manzon Allah yi ba wai dan ya saba ma son zuciyansu ko dan ya saba wa ra'ayinsu a'a wa yusallimu taslima sukan yi saranda saranda su mi kauya iyakan mi kauya su ce haka yake daidai kenan wannan aya ta tabbatar da duk wanda manzo Allah zai yi hukunci akan wani abu ba ma kan hoto ba kan kome manzo Allah ce abu haramun ne wani yazo ya ce halal ne to bai sanya manzon Allah shine alƙali ba shi ma ya mai da kansa alƙali ko ya mai da malamin da ya jingina a gare shi a matsayin alƙali ba Allah da manzonsa ba eh, ya sake jawo da Allah ke cewa falyahzaril ladina falyahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim Allah ce masu sabawa manzon Allah akan hukuncin da yayi su ji tsoron wata musiba ko fitina imam Muhammad din ya ce alfitinatu hiya shirku mutum zai zama mushriki domin zai zama kenan akwai shirku ta'a ka san shirku ta'a shine ka kibin manzo Allah ka bi ra'ayin wani malami to ka nema manzo Allah abokin tarayya maimakon wanda aka ce maka ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Allah ce da kuka imani ku bi Allah ku bi manzo Allah ku bi shugabanni to wajen bin shugabanni fa in tanaza'atun fi shay'in in aka samu ja'in ja aka samu kusuma aka samu argument akan wata matsala ni na ce haramun ne kai ka ce halal ne yace to farudduhu ila Allah sai a koma ga me Allah ya faɗa Qur'ani akan wannan matsalan war rasul amai zuwa ga manzo Allah me manzo Allah yace shi manzon Allah ya ce photographer halal ne ya ce hoto na kyamara halal ne an ya faɗa a kawo gurin amma mu muna da hadisai rutu samo da ishirin wadda manzo Allah ya umuman gaba ɗaya ce hoto haramun ne kaga kenan in muka koma zuwa ga manzon Allah an yanke magana kai da babu maganar naka a wajen manzo Allah sai ka sake ko me kamata kai sai ka sake shine fa na nazatun fi shay'in farudduhu ila Allah ah, ga wata aya da ya sake jawowa duk nasiha ne ga malamai kan lalle su tsaya kan nasi ba ra'ayin wani malami ba su tsaya kan nassin manzon Allah yace Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wattaqullaha إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم Allah ce ya kuwa dauka imani ku ji tsoron Allah kada ku gabaci Allah ku gabaci manzon Allah yayyo ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli kar ku gabaci Allah da manzonsa abinda bisu halatta ba ku je ku halatta wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah samin alim Allah yana jin abinda kuke fada ko masani ne aya ta gaba a ah. kabare sai na ce ka kawo mana kar kai azarbabi ina kawo ayoyin da shi mai littafi ne kawo ne ba wai duk ayoyin da suke da kama da wannan alqur'ani ne ke kawowa ba ya sake jawo ayan da Allah yake cewa يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ها ها هبا أعمالكم دي بالرفع أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يوا الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Allah madam sarki ce ya ku dauka imani kar ku daga muryanku Sautin sautinku ku sama da sautin manzon Allah kada kuma ku kiransa kamar yadda kuke kiran junanku idan kun yi haka aikinku zai ɓaci ku ba ku san ma ya ɓaci ba to ibn al qaymi bin jauziya yake cewa ibn al qaymi jauziya yake cewa idan Allah madauki sarki ya ce mawadda ya ɗaukaka sautinsa mai waɗanda ya dauka kamar muryarsa akan muryar manzon Allah cewa aikin sa zai baci yace to ai min babi aula ya fi cancanta a ce aikin mutum zai baci in ya dauki ra'ayin wani malami ya bar na manzon Allah Jos wannan fa ne suka daga sama da na manzon Allah to me kake cewa wanda ya dauki ra'ayin wani malami ya bar hadisan manzon Allah ya ce min babu aula an ta bada a malu ya bi cancanta ce aikinsa ya ɓaci an gane wannan ka duba ilamul muwaqqa'in na ibn al-qayyim al-jawziyya to sai hadisi da ya kawo akan wannan matsala yace al-ibn abi mulaika أن أروة من الزبير قال لابن عباس أدللت الناس أدللت الناس قال وما ذاك يا أروة قال تأمر بالأمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة فقال أولا تسأل أمك عن ذلك فقال أروى فإن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك فقال ابن عباس هذا الذي أهلككم وفي رواية هذا الذي أدللتم به والله ما أرى إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم wa tuhaddithuni bi wa tuhaddithuni bi wa Umar wa tuhaddithuni bi Abi Bakar wa Umar Urwa Urwa ibn Zubair ya ga Abdullahi ibn Abbas yake cewa ka batar da mutane kai Abdullahi ibn Abbas adalatar nas ka batar da mutane sai Abdullahi ibn ya ce masa ta yaya ta yaya na batar da mutane sai ce masa kana umurtan mutane su yi umura a cikin kwana goma na ƙarshe alhali ba umura a ciki sai abulama ba sai ce to kaje ka tambayi uwarka ka tambayi uwarka ta baka amsa abinda na faɗa hadisin manzon Allah ne ko ra'ayina ne yana nufin Aisha ka san Aisha ai gaggonsa ce gaggon urwa ce ce gaje ka tambayi uwarka isa al'ummaka sai yake ce masa sai zamana bar sai ke cewa ah, ai sai ma ya kara mata cewa fa inna ababakar umar lam yaf'ala zalika sai urwa ya ce masa ai da abubakar da umar su su yadda da wannan ra'ayin naka ba su ba su a wannan lokacin sai abdullahi sai yake cewa yawwa hadha alladhi ahlakakum wa fi ruwaya hadha a adalaltum bihi Abdullahi sai ce yawa ba ya ce ba su ya batar da mutane ba sai Abdullahi sai ce ce ga abin da ya batar da ku ka fito da shi abin da ya batar da ku shine ina ce muku manzon Allah ya ce kuna ce Abubakar da Umar ma sun ce Ya ce wannan shi batar da ku in ce muku uhaddithukum an rasulillahi ina ba ku hadisin manzon Allah wa tuhaddithuni an Abubakar kuna ce Abubakar da Umar ma sun ce wannan shi halakar da ku lokacin da kuke daukar ra'ayin Abubakar da Umar kuka kuke barin na manzon Allah to idan wanda ya dauki abu a ra'ayin abuka da Umar da farkon khalifa da khalifa na biyu first and second ya zama bacecce to ina ga wanda ya dauki ra'ayin malamin zamanin sa ya bar na manzon Allah shi kuma me da kira shi ah wai in mutum ya dauki abubakar da umar dukkan su almubashar almubashara ne bil janna musa da aljanna abdullah ba sai kira shi abacacce to ina ga wanda ya dauki ra'ayin malamin zamanin sa contemporary na shi shi kuma me da kira shi in akwai abin da ya fi wata bai fi ba a wata ruwaya abdullahi abbas aka masa tambaya game da tamattu'i da tamattu'i da kira ne? wanne ya fi sai ce musu tamattu'i shine manzon Allah ya umarci sabansa su yi can mai tambayin sai ce masa ta abubakar da umar sun hana tamattu'i da abdullahi abbas ya jafi sai ya ce yushaku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama kulu lakum kala rasulullahi kulu na kala abubakar wa umar Abdullahi sai ya ce an yi kusa muku ruwan duwatsu daga sama halakar da ku ina ce muku manzon Allah ya ce kuna ce abubakar da Umar sun ce to idan waɗancan mutanen zamanin a fahimta min abbas in suka ci gaba da yin haka ba su bari ba za a yi musu ruwan duwatsu daga sama suna fifita ra'ayin umar da abubakar akan maganan manzala to ina ga wanda fifita ra'ayin kansa da ra'ayin abubakar da ra'ayin malamin zamaninsa akan maganan manzon Allah hadisai kuma ga sunan rutu ba su daukan wani tawili shi kuma ba in abin da ya fi dutse ya kamata ya ce ya da ko masa in bai bari ba qala abu abdullahi ash-shafi'i rahimahullah yace a jama'al muslimuna ala anna man sabana lahu sunnatun min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lam yahilla lahu an yad'aha bi ahad imam shafi yake cewa dukkan musulman duniya malamai sun yi ittifaki duk wanda hukuncin manzon Allah ya bayyana masa hadisin manzon Allah ya kai masa wata sunna ta manzon Allah ta kai masa bai halatta ya batta ba dan maganin wani mutum a duniya ko shi waye ko shi waye kuwa in dai ga hukuncin manzon Allah ga hadisin manzon Allah to haramun ne ka dauki ra'ayin wani malami saboda hakan nan wannan nasiha ce ga masu iddi'a'in sunna suna jiba da hadisan manzon Allah suna ɗaukan ra'ayoyinsu yanzu dubi dr yusuf kardawi al-misri amma al-muhajir ila qatar akwai littafi da ake ce masa gashi nan al'ilamu bi naqat kitabil halal wal haram kasan shi wannan littafi din al halal wal haram sai aka yi masa naqadi aka warware abubuwan da duk da ya kawo a ciki wanda ba na gaskiya ba da son zuciya to a ciki shi ba da ya zo sai ce photograph ba haramun ba ne kasan abin da ya faɗa sai amfani da hankalinsa sai ke cewa ai photograph ba zai yi kama da halittan Allah ba shi kawai kurwa ne aka ɗauko na mutum kawai gane ba ne to bayan kawo hadisai rututu aka warware shi ƙarshe sai aka biyo da shi hankali da hankalin nasa shi ne cewan ai photograph ma laifinsa ya fi na sassaƙa ya fi na sassaƙa in bai gane bai gane domin mai sassaƙa ko mai ginawa ta yi wani guda akan gunki ɗaya ko yi kwanaki da kwanaki ma wajen sassaƙan gunki ɗaya ya ce amma mai photograph mai kyamara a lokaci guda in ya samu irin taron 'yan siyasa ko taron aikin haji ko gane ba ko wani taro da ake manya-manya a duniya a lokaci guda zai iya ɗaukan dubban mutane to a shari'ar musulunci kuma gwargwadon laifinka gwargwadon yawan aikin da ka aikata na haramun in mutum ya ɗauki hoto guda ɗaya yana da laifi ya shiga la'ana in ya sake na biyu ya yi laifi ya shiga la'ana in na uku yayi laifi ya shiga na in sun kai biliyan nawa kowanne akwai tsinuwan Allah a kansa akwai la'anan Allah a kansa akwai laifi kuma a kansa ya ce to mu kwatanta da wancan wanne laifi wanne laifi ya sake biyo da shi ya ce masa ai magana ne logic na ilimi yace photograph ma ya fi kowanne fito da halittan Allah yace domin sura fil luga huwa shakal shakal ya ce mai sassaka in ya zo sassaƙi hoto ko da drawing da hannu maɗauki drawing ma kawai ya ce wanda ya drawing da hannun ya ga mutum ya yi drawing ko ya ga dabba ya drawing ba abun mamaki ba ne lokacin da yake drawing ɗin nan yadda ya zana abun ƙirjinsa ko ya fi faɗin wanda ya yi drawing ko ya kasa fiskarsa ko ta fi faɗin wanda yake drawing ko ta kasa ko gane ba ne kai ba zai iya dauko Allah ma ba zai iya dauko kalansa ba shakal din ba sura ne shakal ba yace amma yanzu kamera exactly idan ka ta dauko hancin ka ka dauko in kana da katon baki ta dauko katon bakin in kana da katon hanci ta dauko katon hancin in kana da kananan idanu ta dauko kananan idanu kai har kalan ka yanzu in kai fari ne farin kai baki baki yace wannan ne bi kama da dauko halitta kama da daukan halittan Allah tunda dai kana magana da hankali ne mu ma bari muka magana da hankali tunda ka bar nasi ka koma hankali mu ma bari mu kalubarace ka da hankali ka gaya mana kai kardawi mu ma bari in mutum ya zo talloci sai ka bai da shi idan mutum bai iya abin nan ba in tashance ya kama sa amfani da language sa tunda mu ai sarsada ne ko ba haka bane a gyara maka ma'aikatan ga wanda yake kula mana da facebook din mu yace mutum sama da dubu ɗazu suka kalli wannan program ɗinmu na yammaci to kaga yanzu kenan wannan ya zama wasa'ilar da'awa wajen isar da da'awa sama da mutum dubu yanzu masallacin da mutum da wani mun kai dubu ta ma ga sama da dubu sun gani ya yi amfani ko bai yi ba yanzu mu hoton mu muka manna idan miliyan guda suka gudu me za su amfana da shi ta ma shi dan dakikanci bai gane ba bai gane ba bai gane ba ga amfanin abu a fili is an is un is uncomparable ma ka ce da daga da hoto da bin nan amma bai gane ba har ina tambaya wai wanda fiqihu ne a ciki ba gane fiqihun bambancin video da hoto gungurun guda ka zo ka saka ba gane fiqihun ba kai sai an gaya maka sai an gaya maka tukunna sai an gaya maka kuma wasa'ilu da'awa ta jaddada min waqatin ila waqatin wa min zamani ila zamani kai baka saka ka bane akwai wasu aili da'awa a yanzu da babu shi a zamanin manzon Allah ko duk wannan bamu kawo ba ai mun kawo mun karanta yaro kankani ma zai iya baka amsa yaro kankani zai iya baka amsa so a wanda yake kokarin ya fitar da photograph a cikin tsarin hotuna na haram yana da aiki yana da aiki ya dauki aikin da ba zai iya ba imamun nawawi da ya zo imamu wani fadi musulun ya yace dukkan hoto da mujassam da gairu mujassam haramun ne wadda ya bambanta muna neman sa dalili Imna hajar wanda ya sharhi na sayi buhari yace hoto dukansa haramun ne da mujassam da gairu mujassam in ka dubi imamu shaukani imna al duk malaman nan kowa ya zo kawai ba wani wadda yake bambancewa Daka ba a ma san akwai saɓani ma a maganan hoto ba sai da malaman zamani suka zo da son zuciyarsu, amma da ba sani ba. Da ba sani ba. Da ba sani ba. So, gaskiyar magana, nasiha ce wannan, ga duk wanda zai yi ƙoƙari da ra'ayinsa ko da son zuciyarsa, ya halatta abin da Allah ya haramta, ya ji tsoron Allah. da yamma na yi wata magana nake cewa Allah Allah wani ya ce to ai gashi shi bin bas ai wane ne Sheikh Salihu Usaimin wani da ya ga yi kuskure sai rubuta masa wasiƙa shi kaɗai don me me yasa mu ba da mu rubuta ma wannan ba ko wani wannan tunani ba zai zo ba sai na ce akwai dalilan da yasa ba da mu rubuta masa ba shi na farko tukunna matsalan ta zama difference it's not the same case dalili ah, shi Sheikh Salih Usaimin iyakar fa'intansa kenan kuma don Allah ya wancan lokacin Sheikh Salih Usaimin fa'intarsa ne bai kuma danganta fa'intarsa zuwa ga wani malami ba bai rataye ga kowa ba haka ne bai ba da rafarsu da kowa ba fa'intansa ya riga ya faɗa kun gane bambancin to wannan shi kuma ya rataye da shi ne ko ku gane ba ne na biyu kuma du shi shek salu usaimin har ga Allah baya hoto ba ra'ayin sai ke karewa ba baya hoto kai akwai wani ma ce zai kama littafin tarihinsa akwai wani da ya zo da ɗauki hoto sai rufe fuskar sai ce in ka ɗauke ni ma Allah isa shi baya hoto ba za ka taɓa ganin hotonsa a facebook ba to amma shi wannan labarin zuciya tambayi fuska duk hotunan sai yake bazawa itimin kenan kaga shi ra'ayinsa yake karewa ko ba ra'ayinsa yake karewa ba abin da yake aikatawa yake karewa amma shi misali usain ba za ka ga hotunansa ba in ka ga wani hotonsa sai dai kamar ni ka dauke ni ban sani ba ta wannan kuma ba da laifi ba da yadda na ba ba da sani ba wannan kuma kai ka sani wannan ya biyo kuna gane bambanci din shi ba yana kare kansa bane to amma shi wannan laifi biyu ne ga laifin aikata laifin ga kuma laifin halatta abun yau in abu haramu ne in ka aikata shi to kana da laifi ɗaya ka aikata haramu amma in kai kokari ka halatta in kai wasu halatta ma zai iya kai ka kai garin domin halatta abu haƙƙin wane ne Allah ne da manzonsa ba zai ji ra'ayinka kawai abinda hadisi suka zo karara babu shubha kawai ka zo ka ce halal ne dan kana son abun ba dan ka dace da ra'ayin wasu ko dan ka dan ka dadda dan su yan zamani to shi shehu Salu Usaimin kuma bugu da ƙari shehu Salu Usaimin fa'intansa ne ma ce ba a yi ba amma wannan shi ƙarara ya fito ya ce halal ne to kuma duniya ta ɗauka duniyan ta ɗauka in muka rubuta masa leta shi kaɗai idan tsoron Allah sa bai kai ya fito ya yi bayani ba wanda kuma ya ma doge akan ra'ayinsa ya ce har ya maimaita ma ya ce akai yake kaga ya toshe ba. za ka yi masa siya ya maimaita ce a kai yake to sauran dubban mutane kuma da suka saurare shi kuma ba kuma gashi a cikin jami'a ne wajen 'yan boko waɗanda dama kusan ra'ayyukansu kenan su ɗauki hoto da 'yan mata su ɗauki hoto wajen eh, yayewa su ɗauki hoto wajen kaka wannan su abinda suke so ne ya halatta musu abinda suke so ya halatta musu kuma idan malamin da ya dogara da shi ya ce ya dawo shi bai fito fili da ya ji wannan nasiya ce eh to tunda malamin da aka da na dogara shi ya dawo ni ma na dawo in bai yi haka ba kaga kenan dubban mutane za su bi akan cewa har yanzu shin Salihu Usaimin yana kan wannan ra'ayin kun gane matsalan ko bu gane bane amma a fito fili a gaya ma duniya kamar yadda ya faɗa su gane malamin da ya dogara shi shi ma ya bar wannan ra'ayin kuma ga littafi mun karanta in ma shi bai amfani da shi ba la'alla sauran wanda suka rudu da maganarsa su yi aiki da shi kun gane hikimar balle ma shekul islam ibn taymiya yana cin da cikin usulubin sa yace yace idan wani malami ya fito ya bayyana barna har ta fito fili kowa ya sani to yana cin wajen babu inkarin munkar a fito fili a bayyana barna. amma in shi kadai yayi wani bai sani ba wannan sai a masa nasiha ya dawo bai dawo ba shi ke nuna ya rage nasa amma in ta ta waje mutane suka sani to dole a warware ta a waje kuma ni wannan usulubin nake bi wannan usulubin nake bi duk wanda ya fito ya bayyana barna a fili mu kuma za mu warware ta a fili don sako ya kai ma wanda ya ji wancan barna ya samu ya gyara don mu tsamo mutane an gane ko ba gane ba ne ah, abu na ƙarshe da ke so mu faɗa wanda yake da wannan kawo mu je ga ayoyinmu shine ku sani Haɗuwan ahalin sunna masu karantar da sunna ba haɗin baki bane ba haɗin baki a ciki gaskiya ne da gaskiya keke da keke tiffatat in kai ai maka ba haɗin baki idan wani yana wata ƙungiya ko ta shi'a ko ta ɗariƙa ko ta meye in ya saba wa manzon Allah mu fito mu mayar masa da martani da raddi in kuma wanda yake idiyayin suna ko da ƙarya yake yi in dai yana yana ɗiban mutane a cikin sunan kawai yawa ja baki a shiru wannan an ce amanan addini ya zama haɗin baki kenan magabatan mu kuma ba su haka tun daga sahabbai in mutum yayi ba daidai ba fili ake nuna masa ai kun san kissan Abu Sa'id al-Khudri da shi da Marwan Marwan bin Haka ai kun sani abin da yawa ko ba ku sani ga asar nan da yawa ga asar nan da yawa ya yi ba daidai ba matsayinsa na khalifan musulmi ya kalubali cikin jama'a ya ce ka zo da sabon abu wadda manzon Allah bai yi ba sai wani ya zo ce masa urwa ya da ai khalifan manzon Allah ka kalubalance eh, shi cikin jama'a hakan nan ba za ka bi shi gida ba sai ce a ai manzon Allah da ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi Ba illa yasai bi da ya ce bi mutun gida ba bai ce kuma ai jinkiri ba yace daga ya gani ne kuma na gani daga ya gani ne kuma na gani sai aiki ta amma ta kai ma yanzu dan uwanka ma mai karantarwa in yi tabar gada wai baka saka yi magana ba wai abi shi gida shi a gida je magana ai nayi magana publicly duk duniya wadda bai ji kunyan Allah ba ba a sa wadda bai ji kunyan manzo Allah ba ba a sa. ba a sa wadda bai rufe bakin sa kan halatta haram ba ba a jin kunyansa in ba in baka ka baka nuna kishi ga manzon Allah ba kuma baka nuna kana son manzon Allah ba kuma kwatankwacin abin da waɗannan suke yi mai wannan littafi ya ya yi wani magana akan maganan wanda suke ce hoto na kyamara halal ne yace sa kaman ka saki zaki ne cikin jama'a ya je kashe duk wanda zai kashe in aka yi magana ka ce ai ba ne ne kisan ba ya ce kaman ka sa guba ne a ruwan da mutane za su sha mutane su yi ta mutuwa in aka magana ka ce ai ba ai guba ne ta kashe ba ni ba ne? Ya ce kaman ka haɗa electric shock ne a hanyar mutane kowa zai taɓa ya mutu ya kace ai electric ne kashe ba ni ba ne? ka bude kofa ka ce hoto halal ne kuma wani rashin tsoron Allah da kace halal ne baka yi bayani ba wanne kake nufi kawai shi kenan halal ne na yan drama nan ma da suke yi da na batsanan da ake yi da na tsaraicin nan da ake nunawa da na yan siyasa nan da na kowa duk halal ne kawai duk halal ne na kasashen kafure ma duk da ake halal ne ko ko na kasashen musulmi ne kawai halal yanzu irin hotuna na batsa da suke tafi a irin Amerika irin su Ingila irin su internet dinnan kai wani lokacin ma saboda kamar yadda wani malami ya faɗa ce musiban wani zamani ba kaman hoto Ya ce wani lokacin ma baka ankara ba ma ga wata tsirara sai dai ka kawo da kanka ya ce kana nuna kafafen watsa labarai dinnan yace wala baka ankara ba ka kai ga tsaraiki sai dai tsoron Allah kai saka kawar yace amma da su da wannan mutanen da su da wannan yace matsalan ne hoto ya kawo wannan duka kamar yadda hoto shi ya jawo aka fara hoton wani wanda ba Allah ba yace to wala yana jin tsoro dai zama sanadiyan halakar wannan al'umma har Allah ya halaka ta yace hoto ya taimaka wajen nuna tsaraiki har ma yake bada misali yake cewa ka duba labulan Aisha drawing ne a jikinsa zane ne na dawaki amma manzo Allah ce a dage wasa yana shigaltar da shi yana shigaltar da shi a dage karshe za ka yi yanka shi to ina ga hoton da yake mace tsirara mamanta a fili jikinta a fili me a fili gashi nan a'udhu billahi har wani malami ibn tuwa kawai ce hoto halal ne ba bayani ba komai ba rarrabewa ba wani abu kawai kace kai ra'ayinka hoto halal ne Wani ai zaki kasaka cikin mutane ya je ya kashe mutane kuma ka zo ka ce a ah, kai ba haka ka faɗa ba ko ka ki kura ta ciji duk wanda ta gara ta je ta yi barnanta dan wannan fatan wallahi tallahi barna ce kuma bana kokonto aka wallahi barna ce kuma ba a yi ta don Allah ba wallahi tallahi ba Allah cikin wani abu kare ra'ayi ne da kare son zuciya kuma me haka ya saurari a ɗonsa da Allah a wannan zamanin muke da musiba mun fitina wani ban Allah yake cewa yahudawa da makiya musulunci ba wani abin da suka ci nasara a kansa wajen halaka al'umman musulmi a wannan zamani ce wala kamar hoto ce idan ka je kasashen su ba abin da za gani hotunan tsaraici to sun watso shi sun auko shi zuwa kasashen musulmi don duk su cire mutane imani waddu law kuruna kama kafaru kununa sawa'a mu zama kafirai kamar su mu zama daidai ka tambayi wanda ya je amerika ka tambayi wanda ya ingila ka je ka tambaye su me suke gani na hoto me suke gani kai ku yanzu ma da kuke shiga facebook ai ku yanzu ku ba da shaida akwai wanda zai shiga facebook facebook sau ɗaya sau biyu da bai ce bai gama mace tsirara ba ka gaya mun shi in ba turo maka ba za a tura ma abokinka kuma za ka gani amma duk ka san wannan kawai kaulan wahidan ka cewa wato halal ya da cewa kaulan wahidan kaulan wahidan magana daya shikenan Allah ya sauka wa ma alal rasul illa al balak mu kan mun isar mun isar wala mu je karatu mun isar a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون aya ta nawa karanta ne ta da nawa alaikumul maitata ayan sama ne ya yi ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyahu ta'budun Allah ya ce ya kun da kai imani ku ci daga abubuwa masu dadi a tayyibat kenan qawluhu at-tayyibat akhraja al-khaba'ith da aka ce mai daɗi to duk wani abu mummuna mai cutar da kai ko a hantanka ko sefanka ko kodanka ko hanjinka ko jikinka haramun ne ka ce tunda ba tsayi ba ne inda tsayi ne ba bare cutar da yanzu kaman ba cigarette cutarwa ne ta a giya cutarwa ne wiwi cutarwa ne heroin kokin irin wata cutarwa ne aka haramun ne ba za ka ci shi a matsayin tsayi ba eh, Allah ya ce mara zaka naku daga abin da muka azurta ku da shi washkuru lillahi ku gode ma Allah kuma gode ma Allah din nan shine bauta masa shi kadai duk wanda ya ci abincin Allah ya sha ruwan Allah ya koshi ya bauta ma wani wanda ba Allah ba bai gode ma Allah ba in kuntum iyahu ta'budun in dai bauta ma Allah kuke yi to to ku gode masa na'am ci gaba harrama alaykumul maytata wa الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن, فمن اضطر غير باج ولا عاد فلا اسم عليه إن الله غفور رحيم Allah ya ce, Iyaka abin da aka haramta muku shine ne almaitata, mushe. To, kaga almaitata kalma ce wadda cike mutulaka tana buƙatan a yi taƙayidinta kuma a ƙa'ida ta usul yi humalul mutulak alal muƙayyat don haka bi wannan kalma ɗin duk mushe ya shiga kowane iri to amma wani lokacin aya da ta zo mutulaka wata ‘yar uwarta ta zo ta yi taƙayidinta wani lokacin kuma aya da ta zo mutulaka sai manzon Allah a hadisinsa ya yi taƙayidinsa an gane wannan to akan kalma ta maita manzon Allah ya kayyada shi a hadisinsa yace uhillat lana maitatani an halatta mana matattun abuwa guda biyu almaita al'ula eh maitatul bahari duk abin da ya mutu a teku halal ne a ci shi wato in a tekun yake rayuwa tare da cewa akwai ra'ayin yan waɗansu malamai wadda wani ra'ayi nasu ba mashahuri bane suna ganin cewa wai duk wata dabban da take ruwa idan akwai makamanciyanta akan tudu da aka haramta to ita ma wannan haramun ne kaga a wurin su khinzirul bahar aladan eh, ruwa kaga wani su haramun ne kalbul bahar karen ruwa kaga a wurin su ne kenan haramun ne a'a manzo Allah bai faɗi haka ba ra'ayi ne manzo Allah ce kawai almaitatani almaitatani din nan maitul bahar shine akwai alhut kifi to duk abin da yake rayuwa a ruwa kaman kifi ya shiga an gane wannan sai sa majority malamai su ɗauki wancan ra'ayi ba to da aka sake cewa waddama dama ma shi ma kalma ce mutlaka amma ƙura'ani ma ya yi ta ƙayyidinta. Kulla a jido fi ma'uhiya ka karanta muje? Kulla a jido fi ma'uhiya ilayya muharraman ala ta'ini ya ta'amu ala ta'imu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir yawa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'iman ya ta'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahama khinzirin fa innahu rijis kaga wannan aya ta kayyada Allah ya ce kace cikin abin da aka yi mun wahayi ba abin da aka haramta muku sai in ya kasance mushe shine maita ko jini jini ma ce daman masuhuha shine jinin yanka kene kaga jinin da yake jikin nama ba haramun bane Aisha tace ta kasance tana dafa wa manzo Allah nama jinin naman ya doro akan tukunyan kuma ta dafa ya ci baya cewa komai a yake nan kaga jinin da yake jikin nama ba haramun bane amma wanda za a yanka ya tsartu ko ya zuba ka je ka tara kai amfani shi haramun ne ko a soki dabba jinin ya fito tana da rai wannan haramun ne dan da a zamanin jahiliya laraba sun kasance in suka ji yunwa kawai sai mutum ya soki raƙuminsa in ya soki raƙuminsa sai jini ya fito tsar kawai sai dafa ya ci abunsa kamar hanta musulunci zai ce wani haramun ne haramun ne haramun ne suna kaga wannan aya ta kayyada ga hadisin kuma eh uhillat lana maitatani yace wadama ne da jini biyu da hanta da me da sefa kaga su ma jini ne ke na ya nuna jinin da yake jikin nama ba haramun ba ne an gane wannan? tsaye ma harrama alaikumul maitata waddama walhamar khinzir da kuma naman alade aladen nan ko na daji ko na gida amma banda na ruwa domin duk mushen da yake albar yake kan tudu haramun ne in dai ban da fara kawai duk wani mushe na abu da yake kan tudu ba ruwa ba haramun ne sai dai fara ne kawai akuya ne saniya ne talatala ko me in dai mushe ne haramun ne sai dai kawai abin da aka togar aka isa sunayi shine mai kenan fara da makamantanta wadda suke jinsinta ko da kalarsu ya ya sha bambam. Hakanan naman alade haramun ne haka kitsansa haramun ne mansa haramun ne illa iyakawa suna kokonto wajen fatarsa ne wasu suna ganin kamar fatansa halal ne me yasa suke ganin saboda hadisin manzo da ke cewa ayyuma ihabin dubik tahur duk fatan da aka jeme ta ta yi tsarki ta suke ganin ko da ta alade in an jeme ta a karkashin wannan hadisi za a iya amfani da ita wajen yin guga ko takalmi ko bel ko me da dai sauransu wadda mutane suke amfana da fata bayan an cire gashinta wa ma uhilla bihi li ghairi llah al hilal huwa raf'u sawt in aka ce hilalu sabi huwa siyahu inda wiladatihi au istihlaluhu an gane shine daga sauti hilal me yasa karamin wata ma ke cewa hilal saboda in lokacin da ya kama da suka daga ta ce la wata ya kama wata kama ya sunan sa hilal an gane wannan to wai ba abinda aka daga sauti a kansa aka yanka da sunan wali ko sunan lata ko uzza ko manata ko masu bautan wuta su daga sunan wuta lokacin da suke yankansu ko masu bautan rana su ambaci rana lokacin bautansu a yankansu kai ko tauraro masu bautan tauraro lokacin da su yi yanka su ambaci sunan tauraro duk abin da aka ɗauka ligairi la ba ambaci sunan Allah ba bala a ci ba shine kawai an gane kenan duk abin da aka yanka shi da sunan wani ba da a ci shi ba an gane wannan wa ma uhilla bihi ligairi la Allah ta sai kawo suna ya ce famani tsurra wanda ya shiga kaka na kayi an san kaka na kayi ko yunwa ta kai matukar yunwa ba komai a gabansa sai mushe gashi kuma mushe haramun ne to anan sai mu ce ad-daruratu tabihul mazurat darura tana halatta haram wadda asalin abu haramun ne amma darura sai ta mai da shi halal kafin wannan daruran ta kau an gane wannan in daruran ta kau zai koma ya kenan zai koma asalin sa haramun mutum ya tafiya cikin jeji ko ya bata ya yi ta tafiya kwana da kwanaki a jeji bai samu abin da zai ci ba sai samu mushen wata dabba shikenan sai ya ci yana cikin ittirahu huwa mutarrun mutarrun yana cikin halin kakana kai kina da ce manu turra wanda ya shiga halin kai amma gaira bagin wala adin me ma'anan gairu bagin wala adin akwai fassarorin malamai da yawa wasu ka ce gaira bagin din nan bi ma'ana lokacin da zai ci wannan mushe din ba wani abu sai wannan mushe din ba zai ci wani abu ba wadda ga wani abu wadda ba mushe ba ya ci mushen in yayi haka ya zama kenan bagi ya zama azzalumi kana da daman kai avoiding din mushe din sai ka ki kuma ka ci mushen ka zama bagi ka zama adi ne ketare iyaka an gane wannan wasu ma suka fassara gaira bagin ba wadda bayan ya ci kuma ya wadatu da mushen ya ci gaba da ci ba in yi haka ya zama bagi ya zama adi ya zama azzalimi mai ketare iyaka wasu da sake fassara wala bagi bagin wala adin suka fassara suka ce ba dan fashi ba wanda zai je jeji yana tsara mutane ko da zai tawaye wa wa khalifa ya je jeji yunwa ta kama shi to shi ko ta kama shi ba halatta masa ya ci mushe ba don shi ya kai kansa jejin kuma ya je barna ne kun gane maganar gaira bagin wala adin akwai fassarar malamai da yawa da su akai fala isma alaihi to wannan kan in mutum ba mai ketare iyaka ba zalimi ba babu laifi ya ci mushe inna allaha ghafurur rahim kuma Allah dai masa gafara zai ji kansa mun kwana shafi na 173 gobe mu na 174 insha Allah aya eh aya aya ta 173 insha Allah gobe mu aya ta 174 mala karanta mana tambayi gurgura amin da ya saukaka ah. Assalamu alaikum wata bayar Allah ta kawo Qur'ani. Eh, ta kawo Qur'ani yes. Ah, Tana cin ai ka ga mu addu'a wa babanta da mahaifiyanta ko da iyayen to Allah ya ji kansu ga ta kawo Qur'ani. Da hama da mijinta to Qur'ani daya. Mutane uku a kai da babanta da mahaifiyanta da mijinta ta yi ta sa kanta ma cikin zama hudu. <laughs> ta Allah ya kai ladan gare su. Na'am. a wannan kuma na magana ne kan karatun da aka yi jiya karasa yau eh. game da dawon da shek Saleh eh, Uthaymin eh, shek Saleh Uthaymin to shi a ganin sa a fahimtar sa cewa ba wai Sheikh su bane ya dawo daga kan fatawarsa bane a'a ya nuna ma shi kwata kwata ma ba da ibada wannan bayanin ba idai ya dauka gaskiya ne domin kamar da na gaya muku wato wajen maganarsa bai cika fitowa straight to the point ya faɗa ba yawan wasu dogon bayanansa shi yake sa suke masa fa'intan abin da ma bai halatta ba sai ya halatta ana ga mu kan maganar boko haram babban reference ɗin yan boko haram suka ce Sheikh Salisu Sami ya haramta boko amma ka duba littafin suka bi shi tsam a ba haka bane shi maganar da yayi yayi maganar gurbatattun abubuwa ne da boko ya zo da su ya ce a gyara da haduwan mata da maza a university ya ce a gyara da wasu maudu'ai a ciki ya ce a gyara ah, don ka ce a gyara kenan ka ce haramun ne kamar yanzu kasuwanmu ne nan in ka shiga za ka gana cin riba za ka gana rantsoyin karya, za ka ga mata suna shiga shiga ba da musulunci ba haka ne to in ka zo ka ce a gyara kenan ka ce kasuwanci haramun ne amma mai son zuciya ne zai zo ce a ah, ai wallahi ya ce kasuwa ma haramun ne alhali kai kana magana abin da ke ciki na barna ne a gyara to haka wajen hoto din ma in ka bi maganarsa karara sai kaga kaman wani gurin ya halatta kaman wani gurin bai halatta ba kuma shi ya jawo kansa sai sa aka yi masa ca karshe da ya zo ya fi karara ya ce ko shi bai halatta hoto ba to dama da wannan kalmar tintin ya faɗe ta dama ba a je ga wannan ba da mai makalewa bai samu ya makale ba da mai makala bai samu ya makale ba wannan shine gaskiyar magana da haka wannan ya bance ji dama cewa shi bai haramta ba to shi kenan. amma shi ai da ya bada amsa ya nuna in ma ya menene ya ce to shi ba bai halatta ba ya fito fili yayin bayani ya magana ta kare ya wanke kansa yanzu ya rage wanda ya ta kalidanci da shi wanda ya rataye da shi shine kuma dabara ta rage mai shiga rijiya shi dai ya baranta. ko wajen lahira baka saka ba hujja da shi ce ai na makalu ne na race da Sheikh Usaimin ba an gaya maka an isar maka ya dawo daga wannan in ma kai kana masa fahimtar ya halatta da yanzu ya ce bai halatta ba ya ce kowane hoto da na kyamara da na photograph duk haramun ne bai gama bai wanke kansa ba ya wanke yanzu ya rage ma wanda ya race da shi kuma ya san me zai yi awwa in ya doge kan ra'ayinsa kuma ya saurari haduwarsa da Allah awwa amma dai alhamdulillah mutane ma sun gane ai ai yanzu tun bai san gaskiya in ya ji wannan ba zai ce a yana da hujja ai akwai babban malami da duniya ta yadda da shi limamin haramin makka sai salihu usaimin shi ma ayyana a ya dawo ya barranta ya rage yanzu wanda ya cuna muku shi awa yi shi ne awa, ci gaba a wani kuma tambaya ne za a samu wannan ya wanzu tsakanin malamai wato ta'awunar du'at ya ake yin sa ya kamata kasance sace ta'awunar ta'awunar du'at sai an cire hasada sai an cire hasada kai mai yiwa mana Idris ko Idris ya bada fatawa kana ganin idan wannan fatawa koda ta gaskiya ne idan ka bace abin da ya faɗa gaskiya ne kamar ka dauki ka dauka kamar Idrisu ne zaka yi kai ta kokarin kana mata kwaskwarima in a haka yaushe za samu ta'awun ai su malaman saudi abin da suke ta'aunin suna yi don Allah ne ba don neman shahara ba ba don neman ɗaukaka ba amma akwai waɗansu suna so don a san su kuma su rufe hasken wasu kar a gansu a ce su ne malamai to malamin Allah baya haka ɗaukaka ma a bar banza ce in kana neman ta a bar banza ce ne a jikinta ban da fitina ta ma yawancin malamai abin da suke kenan neman ɗaukaka neman shahara neman a ce ni wane ne na fi wane ai na fi wane kai akwai malamin ma a garin nan wani almajiri sai yake gaya mini lokacin da malam Jafar ya mutu ya rasu ya rasu sai na cewa yanzu kana ganin bayan malam Jafar waye kuma za a ce wanda ya fi shi daukaka cikin malamai ko malami yake wannan magana sai ya ce masa sai kai a ta to haka yake so ba shi ke da zai wuce sai kai malam tuna ka kake so to kai sai kai to sai me kuma inda malam Jafar in ya je ba za ka je ba kamar yanzu ne to me me daukakar kuma ta'awun baya yiwa da tsoron Allah duk wanda zai ba da fatawa ya bada tsakani da Allah ko da shedan ne ya faɗi wannan abu in gaskiya ne kace shedan ya faɗi gaskiya kamar da manzo Allah yace shedan ya faɗi gaskiya lokacin da ya bada eh, fatawan karanta ayatul kursi an zo an zo kwanciya amma dan uwan kama mai karanta da suna kullun ya bada fatawa kana kyama kana ce kai ka karfafa shi don tun da kila shi fara da fatawan to kar ka zo da aka maka tambaya kai kuma ka ce eh haka ne matsaloli nawa ne suka taso suka dinga kwana-kwana kai gashi Allah ya tabbatar da su ya muka da su kan jisatul istira ya muka da su kan magana ciyarwa ya muka da su kan magana an ci an sha ya muka yi magana idan eh, juma'a ta hadu da da idi ya muka da su kan daga sutura ya muka da su kan magana rage mu ko ba da rage ba har kan hoton kan maganar ciyarwa ya muka yi da su ga matsalolin nan da lokacin da abin ya zo sai sun yi takwas kwarima sun wahalar da ɗaliban su karshe kuma Allah su yaƙi wannan abin kuma karshe Allah ya gane da ɗaliban su su su eh, su ƙibbin su akan wannan matsala sau da kanan ta'awun taimakeke da tsakanin malamai sai sun ji tsoron Allah ya zan kawai Allah ne manufanmu duk wanda ya bada fata ta gaskiya mu ce ya faɗi gaskiya duk wanda ya faɗa ba daidai mu ce ba daidai ya faɗa ba mu masa nasiya wannan shine kawai haka malaman Saudiya suke kaga kusan kansu a haɗe ta cewa aka dan samu sabani su ma daga dan lokaci zuwa lokaci amma su sabanin su ba na hasada bane ba na man daukaka bane ba na neman popularity da cikin al'umma ba kuma irin wannan saman da yake faruwa da kansa ya faru tsakanin sabai ma ya faru sabani ne wanda yake fitowa kowa ga sa tsakani da Allah kuma yake yi ba da wata manufa ba amma yanzu kusan duk matasan malamai su da alaka da kungiyar nan duk ɗaya ne da aka samu a wurin wurinsa ya ce maka hoto ba haramun ne ɗaya ne kuma duk yawanci suna yi ko ba sa yi ne in ba su halata me yasa suke me yasa suke in sun yadda haramun ne duk wanda malamai da kake suke da alaka da kungiya din ne yawanci a hotunan su in kuma ana daukar su ba sa ma inkari ko suna inkari ba sa inkari suna ba da wayan su ma menene a dauke su su abin da suka gani ba za su iya juya malaman kungiya manya-manyan malamanta na ƙasa su hana su ɗaukan hotuna ba don a maimakon haka to sai su goyi bayansu ko ba ka bane ne sai su goyi bayansu saboda kan samu matsala da su amma yawancin sun san hoto haramun ne amma su fito fili su ce hoto haramun ne ba za su iya ba kaga sharrin kungiya kenan amma ni da Allah ta mike ni bana karkashin wata kungiya ba wanda aiko min da to hoto haramun ne na huta na samu yanci na na samu yanci na amma wallahi yanzu a karkashin kungiya nake da kaga takarda ta zo a fara cewa to yanzu ma nan manya manyan malaman mun nan masu rawani ana daukan hotunan su a wurin wa'azi wasu ma suna bada wasu a dauke su to yanzu nan ya dame da su kenan duk mu ce suna aikata haramun malam in ka ce eh to ka bar kungiyan kuma ka bari ai ka bari ka bari yawa yanzu leta za ta zo maka an yi suspension ɗinka za ka gare yawa ta alhamdulillah kamar da ga muku ni'iman da Allah ya mun duk duniyar nan wallahi tallahi ba wata kungiyar da nake cikin ta ko na ake alfahari ta ko ciki ko wajen kuma akwai kungiyar ka fito ka faɗa fada kungiyar fade ta ka fito ka faɗa na baka dama ko ka daga hannu ka ce ai malam kana da kungiya ce ga mana kungiyar kuma waye shugabanta waye khalifanta eh waye sakataranta yawa waye kuma uban kungiyar waye ainihin patron ta waye ga alhamdulillah wannan ni'ima ne wallahi ni'ima ne sai haka zaka samu yawancin matasan malaman nan musamman da suka shiga karatu a Saudiya sun yadda wato haramu ne amma ba za su iya faɗa ba saboda suna da alaka da kungiya masu yin ta sun jagin dinta sun fake sun ki gaya mutane gaskiya sai za ga yawancin su ni ba ma shiri da su duk wanda na ga yana wani wani haka je kai tai da kungiya je kai tai je kai tai je ka je kai tai yawa ci na da sha na baya hannunka arziki na baya hannunka to alhamdulillah ya Allah ya bani yanci Allah ya ban yanci sai dai ni naki wala Allah bani matukan cinka da shanka bai hannun wani to wala Allah ya baka daman ka faɗi gaskiya sai dai kai kaki kawai duk ni'ima an maka yawa ba za ka je kofar gidan wani ka ce wani zo ba da masara ba ko ba da shinkafa wala Allah ya gaba maka ni'ima ni'ima an maka ita ah malaman Saudiya ma me yasa lokacin suke tsage gaskiya saboda suna da abin da su ci har ma zakka suke bitarwa to kaga sun huta amma wata da ka je kofar mai kuɗi kana dan sosa kai alhaji wallahi yau din nan fa gari yayi zafi wallahi alhaji yau gari yayi dumi ha fatawar ka ba za ta yi dumi <laughs> fatawar ka ba za ta yi zafi <laughs> Allah ya saka ga ci gaba da ci gaba <laughs> kai wani kuma cewa kan ji sau da yawa masu kanta suna cewa malamai sun ce kai to eh, wai suwaye malaman ne da ake ce gaskiya kam ya kamata an ce malamai sun ce a rika faɗan malamin kuma an faɗi malamin ga wannan littafi da yake cewa ya yi wata magana a ah. ƙawalu ahalar ilmi a ƙawalu ahalar ilmi yuhutajju labiha ɗaukaji a ƙawalu ahalar ilmi laha labiha yace in ka kawo maganganun malamai to sai ka kaba hujja da cewan ga dalilinsu Allah ya ce annabi ya ce ba wai maganansu ya zama dalili ba kawai ka ce malamai sun ce malamai sun ce me dalilinsu an aiko mana malamai ba aiko mana su ba da mu da su dukansu mu masu bi ne manzo Allah shine hujja haka nan ban Allah nake ce to mu sani malamai ba hujja bane sai in tana da dalili so yanzu mutane kan ta ce malamai sun ce a'a Gaya mana malamin bayan ka gaya mana malamin me dalilin sa duk da ba yi ko mana malam ba shi ba annabi bane shi ba manzo bane shi ma mai bi ne to dan me fara ka ba mana hujja amma in kace malam malami kaza ka wadi sunansa a aya kaza yana da fahimtar kaza eh daidai da fahimta ne an ce mu dauki magabata ko a hadisi kaza ya dauki fahimtan kaza eh daidai da mu dauki fahimtan magabata mu dauki fa'intan su fahimtan kuma dole ya dace da Qur'ani da hadisi ba son zuciya a ciki ba ra'ayi a ciki to wannan ka sai a dauka amma kawai mutum ya jawo abubuwa sai ce malamai sun ce akwai shinku eh akwai malamin kuma da yake wani haka sai ce malamai sun ce ah, to malamin in shedan yana cikin su ba ai shedan ma malami ne jahili ne ah, shedan ba jahili bane ya san me yake kuma is very abin eh, intelligent very intelligent very intelligent tunan ya fito ma ta dama in ya ga ka gane sai zo ta hagu in ya zo ta hagu ya ga ka gane sai zo ta baya in ya zo ta baya ka gane sai ya zo ta gaba kai is very intelligent is very clever ana da wayo eh a ga ma dalilin malaman ba ko sun ce ba yawa malam ya ce eh to me dalilin sa ah. abu ba ne ma yace huzu min a khazna imam abu ba ya kar ku ce mun ce ku je ku ɗauko inda muka ɗauko ina ne suka ɗauko ƙur'ani hadisi ya ce kuma ku je ku ɗauko <laughs> ko me ka gani akwai sauran lokaci subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka